yaƙi e, ta hanyar ƙarfafawa gwamnatocin jihohi gwiwa domin su shiga da dama wato dama da su ta ɓangaren samar da lantarki ya kuma ƙara da cewar gwamnatinsa za ta sake yin nazari akan yadda ake karɓar haraji har sau biyu na wasu ɓangarori to nan kuwa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya ce zai yi duba kan sauya fasalin takardun kuɗi na naira wanda babban bankin ƙasa cbn ya yi shugaban ya bayyana haka ne a yau yayin da yake jawabi wajen bikin rantsar da shi a filin taro na igor square da ke abuja a cewarsa sauyin kuɗin da cbn ya ya kawo wahalhalu ga 'yan ƙasa wadda ba su da asusun bankuna a jiya ya ƙara da cewa za a yi bibiyi tsarin gwamnatin sa za ta duba dukkanin takardun kuɗin zuwa wa'adin da aka bayar. saurari labarin wasanni. kwanaki biyu bayan da sa ta gaza lashe gasar kasar jamus a wasanta na karkashin na karshen matasan dan wasa tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta dortmund jude bellingham a ranar litinin din nan an bayyana sunansa a matsayin gwarzon dan wasan wannan kaka dan wasan dai mai shekaru 19 dan kasar ingila ya samu kuri'u mafi rinjaye a ƙuri'ar da aka kada Bellingham dai wanda ya fama da rauni a kakar da ta gabata an saka shi a wasan da kungiyar tashi ta ci biyu da biyu wanda suka fafata da Mainz a ranar Asabar. Hakan kuma ya bawa bayan Munich damar kashe gasar wato lashe gasar da ta zarar kwallaye. Dan wasa Bellingham dai ya buga wasanni 31 cikin 34 inda aka fara wasanni 30 tare da shi. kama kuma ya shafe mintuna 2,169 yana taka leda kuma shine dan wasa na farko da ya jefa kwallaye guda takwas ba tare da taimakon jefa guda hudu ba to nan kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sanar da naɗin pochettino a matsayin mai horaswa inda ya sanya hannu kan kwantirajin shekaru biyu tare da zaɓen ƙarin shekara ɗaya a kungiyar pochettino ya dawo gasar ajin premier ne bayan da aka cimma yarjejeniya a makonnin nan inda yanzu ya zama mai horas da kungiyar a makonnan da Pochettino da ya kasance yana kasar Andalus sai dai yanzu haka zai fara aiki ne da kungiyar a wannan kaka mai horar su dan asalin kasar argentina wanda baya rabu da aikinsa da kungiyar psg a kakar da ta gabata bayan da julian ya ajiye aikinsa sai kuma hasashen masana yanayi to sashen masana ne gobe da zan Allah kai mu tarauni da ke nan Kano da Dutse a Jigawa da lokaja a Kogi da kuma Jalingo a Taraba duk za su kasance a kan yanayin rana kamar na Celsius 36 da kuma arba'in da 41 idan muka leka kudancin kasar nan kalaba da ke cross rivers da oweri a imo sai a kure da ke ondo duk za su kasance akan yanayin gajimare kama wani sashi talatin da kuma 31 idan muka bar kasa najeriya kuwa kampala da ke uganda zai kasance akan yanayin cida kamar wani sashi 30 yayin da tennis da ke tunisia zai kasance akan yanayin gajimare kamar wani sashi 30 abubuwan da suka faru a makamanciyar rana irin ta yau a ranar 29 ga watan mayun shekarar 1999 ne aka rantsar da olusegun obasanjo a matsayin shugaban kasa tsohon janar ɗin sojan najeriya kuma shugaban mulkin soja ya jagoranci tsarin demokuraɗiyya da ke fayyace tsarin siyasar ƙasar nan har zuwa yau a rana irin ta yau ne 29 ga watan mayun 1968 manchester united ta lallasa benfica a kasar portugal da ci hudu da daya a gasar cin kofin nahiyar turai tun haka ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanun su tun da farko kun ji cewa sabon gwamnan jihar kano abba kabir yusuf zai yi bincike kan bashin naira biliyan 241 da tsohon gwamnan jihar kano ganduje ya bari mai martaba sarkin daura ya tarbi tsohon shugaban kasa buhari da mai ɗakin sa mamallakin kamfanin gidan talabijin na it raymond ya mutu a abuja take tare kowa kun ji cewa shugaban kasar afirka ta kudu yana da alkalin da zai binciki zargin da ake yi wa kasar da turawa rasha makamai tokar maganin mu a na cewa kujerar aski ba a bar dogaro wurin zama ba yanzu kuwa madadin sashen labarai da lamarin yau da kullum na mita 93.1 sai abdulrahman balarabe isa da ya tattara labaran sai abdulrahman abubakar tsanya da sami na saminu iman mandawari suka dafa da fassara bashir sarki yasa da ku ne da na karanta jimila su da nake fatan za mu kwana lafiya.